To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraro makon wannan shafi na sarki zaki MKK. Jama'a ku yi hakuri mun dan yi latti sosai tare da shayi na Shikman nasu shiga musa ta fa balewa. Wani mishkila muka samu shi sa yanzu na san karfe goma sha ɗaya didi kenan na dare na Najeriya. Ku bari mu dan sa yabo na Nabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan. insha Allahu za mu ci gaba da karatun da shi ya ɗauko mana dausayin faida a halka ta shida kenan da za mu shiga. Cisa. Kowa zo, Maras Mali da Allah a mana wannan program. Insha Allahu za mu fara karatu kenan da malam karatu mai muhimmanci sosai. a mai take dausayin faida da shek ma na san shekaru Musa Fafa Balewa To, Malam Ibrahim Tuko katika shamba na wannan program Muhammad Imam na um, Adnan iko katika shamba na wannan program. So, as BBG wabida as bihi shaiti jani na am. Um, mm. jama'a muna cikin watan maulidi Allah ya ƙara mana soyayya na sallallahu alaihi wasallam kwanaki mun ga Shekman Nasir a Africa TV yana nuna daraja da girma na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake koyarwa a gun maulidi kenan Malam Usman Ali Faye kowa da zo kowa zo kan laye ce mana wannan program mun fara very late yau date uh, 24th of uh, September Yo, yau 24 water na September 2022 duna tawani لرؤوفي حسبي به وكفاني أجدي به وبكاها أجدي بكيه تجاني jama'a muna da minti biyu za mu fara wannan program kai da ka zo kan live kuka ka share mana wannan program kamin mu fara وفي al العبيدان أكثر tawani? jama'a muna da minti biyu shek zai fara wannan karatu a jama'a da ba san za fara ba sai sa kai ka zo kan layi malam awal malam awal shugaba na eh, defenders of rasulul aminin kun kokari ku share mana wannan program zuwa ga waɗanda ba san cewa za a yi program din yau ba eh, mun samu a matsala ne wurin wuta abin da ya sa nan na ce wurin wuta wani zai mamaki ce amerika a ba amerika ba najeriya najeriya <laughs> wurin malam kenan da <laughs> jama'a muna da minti daya za mu fara ba za mu kara wani lokaci da minti daya daidai daidai za mu fara wannan program na'am حسبي وقدوه حسبي بشيء تجاري To, jama'a wannan uh, program da sai ya ɗauko dausayin faida tana da zurfi sosai, dausayin faida ba ta bar na gida ba balle na waje. Eh, moton dausayin faida kenan an ce dausayin faida kika ce ba ta bar na gida ba balle na waje. Eh, kai da kake a buga ƙirji kaɗan ɗarikar tijjaniya ne, ba ka a hanyar tijjaniya, wallahi shayi. ba zai ji kunyan ka ba in dai baka ji kunyan yada wasu ababen da ba su a cikin ɗarikar tijjaniya ba kana yadawa domin cikinka domin neman na ciki na tundi ka ci ga ciki gaskiya ba za a ba kai da zaka saka hoton shehu ibrahim a bayan ka wala kai ba ɗan ɗarikar tijjaniya ba ne amma kana wasu zantuttuka kana wasu ababen da tijjaniya ba ta kunsa ba kana faɗa ka jawa tijjaniya daji ko kuka dawo tijaniya magana a wani waka wai sai zai kare bisa kanka saboda wannan ba za a barka ba sa'an nan kuma kana malamin izala ko kuma wani Furka ko ina ne har inda ka yi magana wai ka yi magana a kan shehu brian ko shehu tijani ko tijjaniya daidai iya abin ka karanto kuma iya abin aka fahimta da haka ba abin da kai ka fahimta ba abin da littafin ya fahimta abin da littafin yake karantowa ba kai abin da kai ka fahimta shi sa manan wannan karatu dausayin faida kenan shi sa bai bar na gida ba kuma bai bar na waje ba abin da bai bar na gida ba ashe in an taba ka kai bai kamata kai kai wushi ba kenan shi kai hakuri saboda bai bar na gida ba kuma wannan karatu akan idon ku kuka ga farko abin da aka bude da shi abin da Sheikh Man Nasir ya bude da wannan karatu shine ‘yan hakika da ke kiran kansu su ‘yan ɗarikar tijjaniya ne da ke mai da kowa komai Allah wakansu musamman na kowa Allah ne komai Allah ne aka saka a nan ba bahasi a kai aka je aka kawo wani mizaya wanda ya ce wai shine mahadi da zai dawo to wannan ma ko krista ma sun kore shi saboda ya ce wai ko kuma shine annabi isan da aka ce zai dawo shi ya dawo ina nan na ga pastor uh, yakunatu wanda suka taba zama da malam nasir akan wannan shafi ya zai ce wallahi ba su san shi ba ko <laughs> ba za su ma su san shi ba to balle yana dangata kanshi da 'yan ka tijjaniya wato mahadin da zai dawo kuma ya zo yake buga kirji da shehu ibrahim a uh, nasir ya buga masa red card a kan idonku a nan aka zo aka ce wai shehu ibrahim kowane gari ya ji shi ya yi aure yana da mata da yawa shai ya zo ya ce gaskiya yana neman a nuna masa matan shehu ibrahim ɗaya daga katsina ko daga zaria gaskiya ba za kore ba tun dama nan da najeriya da senegal yana da nisa to inda aka nuna mashi matan shehu ibrahim katsina ko kuma a zaria ai kaga nisa ya zo kusa kenan zai kai ziyara ya je yana hidima abin da da ya kamata ya je Senegal ya je na yi zai yi shi a Najeriya. Har yanzu abin da ake jira kenan. Shi sa jama'a ko kasa kunne mu ji halka ta shida abin da malam ya kawo muna topic mai take dausayin faida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shayina. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ta'ala. Ah, a'udhu billahi samil alim. من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم هذا فرقه jama'a ku yi hakuri network ya halinsa dukkanin al'ummar musulmi musamman musamman yan faida yan tarikan malam musho tijjani da dukkanin musulmi masu neman gaskiya akan gabatar da wannan karatu mai albarka da zamu yi wanda ya kunshi jawabi akan sufanci da kuma kwaloluwan mukami a cikin musulunci wanda za mu ji jawabi akan faidar da ake magana a duniya alal haƙiƙa yau shine karatunmu na shida kamar yadda bincike ya tabbatar na ga sarki yasa na bakwai ah. yan uwa na oh, to dai da yawa yan uwa dai sun kira ni sun kai masu mana turan karatuttuka eh. kusan mutum bakwai ko ce zuwa sha biyu ma eh. daga Najeriya da wajenta sun yi ta kirara suna ce min lallai yau na shida ne akwai ɗaya da aka tsallake a kirge. to shi kenan su ya za bi nasu amma yawa eh, amma za bi nasu jama'a sun fi majority carry the vote lalle lalle haka ne to sarki zaki ya muku biyayya sai haka <laughs> wannan abin sun kira ni haɗazu wasu ma sun kira ni sun ce lallai suna roƙon in sake jaddadawa kasancewar su aka fi tambaya akan su samo wannan kuma duk lokacin da za a yi karatun idan su biyu ba su bacci sai sun sauke domin su tura al'umma to muna isar da kokenku wajen shi sarki zaki shugaban rasulun aminin foundation jagoran wannan shiri gabaki daya wanda ya kawo guguwan sauyi a cikin wannan da'awa wacce take kadawa a sahar facebook baki daya kamar in faɗa abin da alhaji afirka ya ce ya eh. ce idan an ce sarki zaki to facebook kenan <laughs> <laughs> to allah ya taimako to alal hakika abin da ke ciki muna mika gaisuwa ga dukkanin al'umma wanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci domin mu gabatar da karatu mai albarka mm. karatun da ya kunshi warware masail na addinin musulunci baki daya ya kunshi warware masail na imani baki daya ya kunshi warware masail na abin da ya shafi faida baki daya faida ita ke take dokan ma'anan ihsani ita ce take dokan ma'anan ilimin ma'arifa ita ce take ɗaukan ma'anin ilimin batini a yau kamar yadda muka zo za mu yi karatu yan uwa su masu bibiyanmu sun san inda muka kwan mun kwan akan menene haddin tasawuf menene ita kanta tasawuf ɗin? mun zo da bayani mun biya mun karanta tasawuf mun ji ta daga bakin tabi'ai mun ji ta daga bakin tabi'u tabi'ina mun ji ta daga bakin malamai mun ji ta daga bakin jagororin malamai Yau karatunmu zai ci gaba kamar yadda muka faɗi a sharaɗi na ilimi da koyansa yadda mu shehunanmu suka koya mana kuma mun bibiya a cikin wannan littafi na Maulana Ibrahim Kashful Ilbasi wasu sun ce mini abubuwan da nake faɗi kamar yadda suke ji ina karantawa a wani littafi da su gani. Eh kamar yadda yake na faɗa ina bin gwadabin Kashful Ilbasi na Maulana Ibrahim radiyallahu anhu domin ya kawo maganar wa'innan ilimai guda goma ɗin wanda mm. dole dukkanin ɗalibin ilimi ya san su a fannin sufanci kafin ya shiga wanda shine babi na farko a babi na farko kuma shine fasalin farko wanda yake magana akan hakikatu tasawuf wa aslu talqin al to amma za a ji da yawa bifi mujalayi hudu uku ba abubuwan da ke ciki kawai mun ɗauke shi ne a matsayin masdarin karatunmu amma kuma binciken mu research ɗinmu na tafiya ne karkashin wannan karatun da a ce abin da muke faɗi rubutu muke yi zai iya zamantowa kusan sharhi ne mana ƙarin bayani ne ga irin mu akan bayanin shi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu amma tare da dalilai wanda ya daidai da zamanin mu yayi daidai da 'ya'yan zamanin mu kamar yadda idan mun fahimta abubuwa guda biyu nan na farko da aka yi mana bayani shine menene alhaddu menene haddin sufanci wanda mun yi bayani sannan kuma menene ne tasawuf me sufanci babi ne da ya fi kowane babi girma mu kawo wa duniya menene sufanci yake magana ya fi komai girma a cikin tasawuf domin sufanci yana magana kan zuciya sufanci yana magana akan ruhi sufanci yana magana akan sirri sufanci yana magana akan sirrin sirri sufanci yana magana akan baɗin sirri yana magana akan sirrul asrari yana magana akan ma'rifa yana magana akan zati na ilahiyya wannan abubuwa da sufance ke magana a kai da za mu ɗauki guda ɗaya tak mu ce nafsu wanda ita kanta ita ce ake da murmurin a kai to ita kanta ba za mu iya gama karatun mu ba har ƙarshen rayuwar mu domin matukar rai na bugawa da numfashi sabbin cuta yanda kullun creating ɗinsu ake yi a zahiri haka a baɗi ne ma sabbin cuta creating ɗinsu ake yi shi kuma sufanci yakan zo ne ya wanke wannan cututtukan ya yi maganinsu ashe idan mun tsaya iya bayanin nafsu za mu sha wuya don gano fahimtansa yadda yake sai dai Allah da irin baiwarsa da isansa da kyautansa da mauhibarsa yakan kimsa wa mutum abinda da ɗan adam ba zai iya ganowa ba a iya shekarun rayuwarsa inda a kara masa shekaru dubu a lokaci ɗaya kuma ya nannaɗe maka a take kamar yadda ake turewa memory to amma abin da yake anan shine yau karatunmu idan an kula za mu tashi akan abu na uku shine amma wadi uhu. waye ne yake sanya ilimin tasawuf sufanci da ake ce sufanci shin ni ne na kirkire ta ko ko malamin unguwanmu ne ko shehun mu shehu ibrahim ne ko shehun mu shehu tijjani ne ko shehun mu shehu abdulkadir jilani ne ko ko wane ne kirkire tasawuf to tasawuf ilimi ne wanda yana nan a cikin musulunci ilimi ne wanda ya zo ne tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne tun daga annabi sallama tun daga annabi sallallahu alaihi tun daga manzan Allah annabi shine farkon wanda ya karantar da tasawuf to kuma duk wanda ya ja da wannan za a bar shi da malamai da littattafai da a saka masa qur'ani a gabansa da hadisi za su kifar da kwakwalwarsa ah. domin magana ne wanda ya tabbatarwa in dai haka ne masu cewa eh, mu 'yan kaza ne mu yan kaza ne da su kuma yan sufaye wato bi ma'ana suna gudun karantarwa annabi kenan domin shi ce ai wa'annan ai su yan sufaye ne wato wanda yace wato ya cire kanshi cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko dai sosai duk wanda zai ware kansa cikin sufanci ya fita daga cikin ahalin sunna wal jama'a mm, mm. domin sufaye gaba ɗaya addini na akhlaq gaba ɗaya na cikin sufanci ne idan ka je mukami na farko a sufanci shine at-tauba duk wanda ya kaga yi magana akan mukamin tauba to ya koma babin tasawuf ne mukami na biyu shine attaqwa wanda wannan attaqwa din tsoron Allah dukkan a karkashin onda tasawuf ne ba fannin fiqh bane hmm. ba fannin balaga bane ba fannin nahau bane ba fannin luga bane ba fannin tafsiri bane ba fannin kawai ilimin hadisi bane yana karkashin fannin ilimin sufanci ne ilmin hmm. babin raja'i babi na asabru babi na alhilmu babi na al'anatu babi na arrahimu babi na asirku dukka wa'innan mukamai ne wanda duka suna cikin tasawuf ne kuma musulunci ba zai taɓa jawuwa ba sai da wa'innan mukamin rashin sanin ilimin da rashin sanin makarantar da rashin bibiyan malamai yasa wasu suka kifu a kwandon shara kuma suke ganin kamar suna cikin gida ne mai girman gaske amma a takaitan karatu in Allah da kamar yadda komi mukan kawo content sannan abinda in muka kawo headline za mu zo da abinda ke content na ciki kuma tare da dalilai wanda suke su. abinda nake kara tabbatarwa wa duniya shine farkon wanda ya kafa sufanci shine Allah kansa sannan kuma annabi ya dabbaka ta annabi Muhammadu shi yasa Shehu Ibrahim a cikin littafin sa hmm. shafi na 41 kamar yadda kullun na faɗa ita ne muke fara bi a ciki kafin nan sai mu biyo da abinda ke gaba shafi na arba'in da ɗaya. aka gani a cikin kashifar ilbasi yana faɗi a cikin babi na farko game da wane ne wanda ya saka wannan ilimi na tasawuf ya ce wa amma wadi'u amma farkon wanda ya kafa ilimin tasawuf domin mun karanta maudu'in ilimin menene ilimin hina muka karanta karatun mu na baya idan ka zo kake so ka jare karatun mu a yau to zaka zo ka mana bayanin menene cikin ilimin sufancin sai mu san kuma waye ya saka shi Mun faɗi abubuwan da sufanci take kai a karatunmu na wancan, wanda ina tunanin har zuwa yau ba a samu wani wanda ya zo ya kora abin da muka tabbatar ɗin nan ba tare da dalili. Kuma alhamdulillah karatu ne muke so mu biya kuma muke biya shi gwargwadon fahimtar mu ba tare da mun kushe wani ba amma kuma za mu tabbatar da abin da ya inganta da dalili kuma za ka ga kowa ya yi shiru albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Awadi wanda ya sanya ilimin sufanci fa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ne da kansa annabi ne da kansa ya saka ilimin tasawuf allamahu Allah lahu bil wahyi wal ilhami Allah ne ya sanar da manzo Allah ilmin sufanci da wahayi wasu babun kuma ilhama Allah subhanahu ta'ala ya lakkana wa ma'aiki tare da ɗabi'unsa hmm. fa jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ya sauka ne awalan bi shari'a farkon abin da ya fara sayawa a kafa shine shari'a a kafa shari'a aiki wanda yake shari'a kamar yadda mun sani wanda ba su fahimta ba da su zuwa su yi jayayya akwai bambancin abin da ake ce mishi minhaj akwai bambancin abin da ake ce mishi a sharia to kowane annabi yana da al kuma kowane annabi yana da a sharia shi yasa Allah yake cewa kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane annabi mun sanya mishi shari'a kuma mun sanya mishi alminhaj wanda yake tafarki ne to ana tabbatarwa tasawuf na'am nan akwai bayani mai faɗi wasu daga cikin ɗalibai da ga in sun zo nan sukan aga wajen da aka zo aka ce wannan shine sufanci sannan kuma a nuna musu wajen da aka ce wannan shine shari'a wannan kuma shine hakika Wani abu ne wanda yake idan mun je babin ilmul batin da mu bayani mai faɗi don mutane su fahimci bambancin ilmin shari'ati da ilmin haƙiƙa. ilmin shari'a abin da sa manzo Allah yake cewa farkon Shehu Ibrahim ce farkon abin da aka saukar shine ilmin shari'a sannan abu na biyu kuma shine fahimtar shari'a din za mu duba ne karkashin alkur'ani Allah na gaya mana cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jibril yake zo yake masa wahayi daga cikin wahayin da yake masa sai manzon Allah idan an zo ana karanta alqur'ani kafin jibril ya kai annabi sai ya fara to sai Allah subhanahu wataala yake ce masa fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu idan har ana karanta ma alqur'ani ka saurara ka bi karatun to amma kuma summa inna alaina bayanahu bayan ka bi karatun mu kuma za mu turo maka summa da'i ta aqibi bayan karatun kuma za mu turo maka bayanin abin da ke cikinsa wannan abin da ke ɗaure da cikinsa dukkan yinka ko kai wane ne ka sani cewa abin da ke cikin alkur'ani da an karanta an karanta abin da ke cikin shari'a kuma an karanta abin da ke cikin hakika amma fahimtar hakika ko babu ita dole sai in an sako maka cikin tukunna fahimtar ka daga ubangiji to tukunna za ka samu wannan istikama cikin sanin Allah maɗaukakin sarki. Shai ya kuri sannan hakika ba dai irin na su ɗan ba A'a A za mu zo mi bayani Eh. ai dan anti ba su hakika ba yan hakika ba su yin haƙiƙa da ma'anan haƙiƙa a wajen malamai su abin da suke sunan shi ibahiyya sunan su yan halatta haram da halasta da halasta haram da haramta halal amma sunansa ba hakika ba haƙiƙa ibn taymiya ya tabbatar ya nuna wanda ma bai imani da ita ba wanda bai yi imani da ilimin batini ba bai yi imani da ilimi na ma'arifa na hakika ba ya ce wannan ya fi yahudu da nasara sharri in ji ibn taimiyya a in ji wai dole in ji ibn taimiyya wai dole yi dole ne he ka san ilimin hakika dole ne wannan he ka yadda da shi wannan bayani ne in an yi bayanin ilimin hakika ilimin tauhid ake nufi ilimi na sanin ubangiji hmm. istilahi ne wanda yake a wajen malamai wanda kamar yadda ita ma kanta at-tauhid din istilahi ne na malamai haka ilmul haqiqa istilahi ne na malamai amma idan mun zo bayani akan haqiqa za mu yi bayani a wajen da karfin gaske shine bayanin ilmul batin wanda komi na nan a cikin sa kashi kashi amma yau abin da muke magana akan wadi'u ilmi tasawuf wadi'u ilmi tasawuf wanda ya sanya wannan ilimi na tasawuf wane ne shi shine muka faɗa farkon sa shine annabi Muhammadu kuma tare da wahayi daga Allah da ilhama daga wajen Allah subhanahu wataala falamma takarrarat nazala saniyan bil haqiqa lokacin da ilmin shari'a ta samu tabbata sai kuma aka ƙara bayani akan ilmin haqiqa fa hassa ba'd fa hassa daga nan ne aka keɓance wasu ba su kai ga ilimi na sanin Allah a mataki irin na mukamin siddiqiyya ba wasu kuma aka keɓance su suka kai ga wannan sanin kamar irin su al Ali alaihi salam irin su Sayyidina Abubakar na Siddiq irin sayyidina Umar al Faruq irin sayyidina Abu Dharr al Ghifari irin sayyidina Sa'ad irin sayyidina Mu'az irin sayyidina Jabir ibn Abdullah da wasu daga cikin jagororin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi Allah ya ba su wannan falalatin da ilimi ne ba lallai ne ya zama ilimin kowa yayi daidai da daidai ba to daga wannan wa awwalu man takallama fihi wa azharahu sayyidina Ali karrama Allah wajhahu farkon wanda ya fara bayani ya bayyana ilimi wanda yake ishara da ilmul ilmu shari'ati wal haqiqa ko ko ilmu tasawuf shine al-imam ali alaihi salam wanda hatta qur'ani yayi ishara ga abin da ya shafi tasawuf tare da al-imam ali shi yasa ake samun kalaman imam ali alaihi salam kalamai ne wanda daga shi ake samun kanshin sufanci a cikin addinin musulunci mm. wa akhadha anhu jami'u sufiyya dukkanin sufaye sun ɗauko ilimin ne daga al-imam ali sun ɗauko shi ne daga wannan wajen wa silsilatuhum mashhuratun fi kutubihim kuma suna da silsila silsila shine chain daga wane zuwa wane daga wani zuwa wani isnadi har zuwa kan al-imam ali alayhi salam wanda wannan kuma yana babin talqini in mun zo wannan babin za mu zo a babin talqini babin a ce na baka dariqa na baka dariqa shehi ya ce waye ke son dariƙa na bashi shin wannan abun wani abu ne a waje a musulunci to za mu ji cewa shi ma an ɗauko shi ne daga manzon Allah za mu ji cewa shi ma duk dauko shi daga Imam Ali za mu zo wannan wajen wannan magana da kai in baka warware da kyau ba zai iya a juya magananka na'am ke neman ɗarika yau a bashi ɗarika an same shi ne daga manzan Allah kake nufi mhm. na'am eh, abinda na faɗa eh abin da na faɗa yadda na ce shi ne asalin talƙini okay. wa mutum ɗareka ko alakkana masa wata ibada an samo shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda na ce mana damu karanta shi a babi da damu duro, shi ne babin ne. babin shi ne babin shehi ya ce na baka ɗarika ka ce ka ba. don da yawa yana daga cikin shubahar da aka dinga jefawa sai ka ga mutum ya ce maka ai ka fita a musulunci ne ina musulunci in sake shiga ɗariƙa na bar musulunci na shiga ɗariƙa wayannan maganganu ne wanda suna da muhimmanci shi yasa mu shafa kan karatun kamar bayan tukunya mu ne zai baki amma so muke idan mun zo mu mata wankin sitati mu wanke mu wanke mu wanke sai mun ga bakin ya fita tas tukun mu wanke hannun mu. amma babi ne guda a karatun mu. wannan shi ma na cikin wannan babin da muke karantawa shi yasa wannan a karkashin wadu ilmi wadu ilmi tasawuf wani abun duka yana ciki eh amma shi kamin ana fahimta na eh ana amma kamin ka ci gaba wannan magana na so da ka dauki minti biyu in ka na san akwai karatu shi sosai amma ka dauki minti biyu shi in ka ce wannan abu ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne shin mhm. ya ba da wani dariƙa kuma a'a musulunci kake nufi annabi ya ce maka na baka musulunci ka karbi ko dai a'a akwai abin da kake nufi ga haka manzo Allah ya bada wata dariƙa manzo Allah ya bada dariƙa alhamdulillah manzo Allah ya bada dariƙa sosai da kalmar dariƙa da kalmar dariƙa da kaji na gaya maka din nan da kalmar dariƙa an zo gaban annabi annabi ya bada dariƙa Allahu akbar Mm, Shi yasa na ce in mun zo babin za mu biya. To. An zo gabansa da kalmar ɗarika, annabi ya ɗauki ɗarika bayar. Kuma za mu zo mu karanta a hadisin annabi. A hadisi za mu karanta ba wai maganan ba wai zan ce shehu ya ce bane a dan zon karanta ruwaya daga sahabi kaza Indire kan manzon Allah kuma kalmar ɗarika ɗin ɗarika dai da kaji an ce ɗarika ɗarika ɗin kuma zaka ji. To alhamdulillah abin da yasa ina gaya mana ne karatun daki daki ne to a yau muna maganar wadu ilmi sau. kuma wannan karatun fadu ba za mu jima ba muna cikin babin sa ne na'am annabi sallama kalmar ɗarika din nan eh. an zo an maganan ɗariƙu ba ma ɗariƙa ba ɗariƙu aka bijiro su gaban annabi tukun ya zaɓi ɗaya a cikin ɗariƙar ya bayar hmm. kuma za mu zo mu karanta annabi wanda suke ganin cewa a ce an ba da ɗariƙa suna ɗauka abin mai nauyi ne da yawa rashin karatu ne amma abi biyu mu a hankali duk abu na kuɗa mun ɗauke shi muna son sai mun daddale shi yanda kuke ganin kowa yana gudu ma tambaya saboda ya san cewa ga nukudar da aka tattauna ko ya ga musu ko kuma shi ba ta shigo masa ba hmm. shi yasa wannan idan muka tsaya a kai to yanda kuka ji na faɗa ɗin nan ɗaya bayan ɗaya wallahi duka sai mun yi so kansa kuma sarki na yi alkawari idan an zo zan zo in biya mana wannan hadisai ba hadisi ɗaya ba. A <laughs> ni da kai na shayi wannan magana da kan yi sha dunkule na san sabuwar rigima. <laughs> Ba rigima ba ce. <laughs> Domin shayi wannan yana da hujjanka wai in makaho ne ce zai jefe ka da dutse wai ka fara duban kafansa. Balle wannan mai ido ne. Eh, ka ce annabi ya bada ɗarika gaskiya fa. yasa na san kana da hujjan ka ne da ka faɗa haka ran da za mu yi wannan karatun zan gaya ma ranan kuma ka sanar da haka saboda wanda suke da kaikayi su fito <laughs> ka san dai cewa karatun da muke yi muna yi ne don mu karantar da yan uwa su fahimci abin da muke kai da dalili ko eh. to amma tun da ta zamto wannan matsalar ran da za mu karanta ta eh. to zan baka dama kai shela wanda suke da kaikayi akan matsalar su fito insha Allah amma eh. abin da yasa wannan daga haskawa da nayi in Allah da wannan haskawa da nayi eh. wasu su da su je su nemo hadisan da su gani <laughs> okay na'am na ce maka an zo da ɗariku gaban manzo Allah ya zaɓa ɗarika ya bayar na'am saka cewa a ba da ba lai ba haramun bane ba da ɗariƙa manzan Allah ya ɗauka ya ba da hmm. to ilmu tasawuf da muke magana annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya saka ta sufaye suka ɗauka daga al Ali suka ɗauko shi daga sahabban annabi wanda ya fi shahara da ma'anan tasawuf shine al-imamu ali alaihi salam har aka zo zuwa ga shugabanmu maulanmu shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda ana ce shehu ahmad tijjani ibnu muhammad ibnu ahmad wanda yake at-tijani al-hasani jikan Imam Hassan. wanda shi kuma sai Shehu Tijjani ya karbi ɗarika daga bakin manzan Allah mu shafa hatan. Shi Shehu Tijjani daga bakin manzan Allah ya karba. Wannan ma kaga tana baminta guda. Bayan mun yi bayanin talƙinin to kuma yaya karba daga wajen Annabi Muhammadin. a nan kuma he mu ɗauko muku kuma yadda ibn taymiya shi kuma ya karɓa daga annabi muhammadu Ah, ibn taymiya ya karbi ɗarika wurin annabi kaman kada shi tijani karbi shi shi da da ma dariƙa ya karba da tafi sauki shi hadisi ma ya karba daga annabi ibnu taybiya yana da hadisi daga annabi ba shi anan yafi ma albani shi kai tsaye ne daga shi sai annabi ne wanda kuma ibn taymiya ne shi yake da shi kuma sunanta zaka ce dariƙa duka da ka faɗa ibn taymiya kai tsaye daga annabi mm. amma idan mun zo kunce wannan za mu ɗaura wancan to amma a yanzu kawai ba za mu dira makaratun ba amma shi ma idan mun zo bayanin ta kamar yadda Shehu Ibrahim ya faɗa nan cewa Jani ya karba a wajen manzo Allah min gairi wasidati ahadin minal mashayikh babu wani tsani daga gare shi zuwa ga manzon Allah kai tsaye karba daga annabi Muhammadu shin wannan ja'izi ne zai yi haka ya faru to haka ya faru kuma yana faruwa kuma ya tabbata ya faru kuma in ka ta wannan yaya za ka yi da na shi shehin ka ibn taymiya da ya karba daga annabi kai tsaye to inda maganar take kenan wannan kuma za ta zo ta za mu tabbatar da ita kuma daga nan shobra ya ce wa sanaduna minhu kama kifa alai bi idnillahi fi hadha kitab muna da sanadi daga shehu tijjani kai tsaye yau wani bawan Allah ya kira ni yake tambaya ni akan isnadi na yanda aka bashi dariƙa ya ji mun yi karatu mun karanta isnadi na ce masa to in ka ji mun karanta isnadin nan wani karatu muka yi shekara hudu a Nijar a gidan rediyon Annur game da ɗarikar Tijjaniya asalinta a musulunci silsilarta da tsarin talkini da makamantansu to wannan isnadin da muka kawo ingantaccen isnadi ne kuma karatun mun nan zai zo biya shi to amma abin muke a nan yau sarki wannan sufanci din shin daga annabi aka tsallake kawai aka zo kan shi shehu tijjani a'a tun a zamanin sahabbai zamanin tabi'ai ake samun sufayi wanda akwai waje guda wanda sahabban annabi ne suke zaune a cikin masallacin manzan Allah wanda har yanzu idan ka je wajen waje ne na sufaye tun zamanin sahabban annabi Muhammadu shekara dubu da ɗari hudu har yau akwai wannan wajen ana ce mata dukkatul agawati wannan wajen a cikin masallaci yake mahalli ne na ahlus suffa wanda sukan zauna suna jiran manzan Allah ba su da komai su ne wanda Allah ke faɗin wasbir nafsaka ya alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu Allah yana ba wa annabi haƙai hakuri fa ka zauna da su sufaye a cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma abin da zamu zo daga nan shi ne. shin daga wannan zamanin shi shikenan sai aka tsallake a'a a wannan tun daga wannan lokacin don akwai wanda ya kai hari masufanci wanda ana ce mishi Abubakar Jabir Jazairi wanda ya littafi ya kafarta mu ya yi littafi mai suna wai ilatta sawwaf ya ibadallah shafuffuka ba su fi shafuffuka a kirga ba amma kazantan da ke ciki da sharrin da ke ciki da jahilci da ke ciki da rashin imani wanda ya yi sun yi muni duk da cewa bawan Allah nan ya yi ƙoƙari ya yi rubutu a rayuwansa mai kyau akan annabi Muhammadu wanda ya rubuta littafi mai suna hadal habib Muhammadun Rasulullahi ya muhibbu littafi ne wanda shi fa wanda ke kafirta mu amma wannan adalcin da zan masa ya rubuta littafi wanda na amfana da shi akan zatin manzan Allah domin ya yi magana akan albarkan annabi Muhammadu ya yi magana ya tabbatar da annabi Muhammadu mai albarka ne hmm. ya yi magana ya tabbatar da cewa a ziyarci manzan Allah ya yi magana ya tabbatar da cewa sahabbai suna dafifi wajen neman albarkan annabi Muhammadu ya yi maganganu ina kyauta zaton hatta wasu ne saboda na yi nisa da littafin amma wannan na faɗi alkhairinsa ne amma Jabiru Jaza'iri ya daga cikin mummunan sharrin da ya a duniya aka biya shi kuɗi don ya zagi sufaye ya kafirta shehu tijjani ya mm. kafirta sai jilani ya kafirta al'imamu shazili ya kafirta dukkanin rijalus sufiya hasali daga kayan harin da ya yi? da yawa za ka ji suna cewa sufanci kanta ma rikita ce sufanci kaza ne duk wannan suna faɗin ya gefe amma sufanci matafiya ne wanda dukkanin firak ɗin nan da kake ji sufanci tana da tushe tun tun tun tun tun tun tun kafin wa'annan firak ɗin su zo su faru ita kanta ahlus sunna wal jama'a a samu haɗuwar ahlus sunna wal jama'a din a bayan sufanci ne to sufanci ita ce asalin sikelata. skeleton na jikin ahlus sunna wal jama'a din ahlus mm. sunna in wani abu ne bai fi nama ba amma ƙashin da aka gina ahlus sunna din a jikin sufanci ne shi yasa riyadu salihin na yahya ibn sharfuddin nawawi imamu ahlul hadis zaka ga ana afwan eh zaka gani gaba ɗaya bayanin da yi kusan babi ne madrasa ne na sufanci to ma abin muke so anan sarki zaki shine shin bayan nan daga kawai zamanin annabi sai shautu jani a sufaye sun yi ta zuwa rututu a iya karni mafi alkhairi karnin da ya haɗu da karnin manzan Allah khairukum karni Sun summa alladhina hun sun alladhina na summa alladhina hun to a zamanin su faye su aka fi samu zan iya daga littafi mai shekara dubu kaza kuma hmm. nuna maka na sufi ne mai shekara dubu ɗaya da ɗari kaza kai za ka yi ganin littafi mai shekara dubu ɗaya da kaza tun kafin su al'imam bukhari an samu jagorori a cikin sufayi tun kafin su imam malik an samu shugabanni cikin sufaye wanda su daga su sai sahabban annabi muhammadu farkon wanda ya fara shahara da ilmin tasawuf din kamar yadda ibnul hajj ya faɗa cikin madkhal nasa mujalladi na biyu in ce to al ibnul hajj ya tabbatar da cewa shine al imam al hasan al basri shi kuma al hasan al basri ne rabi ne a ɗakin sayyidatu ummu salama matan annabi ita ta girma, a ɗakin ta girma wanda shi ya fara bayyana da kalmar tasawuf din ya maida ita a matsayin babi ko fanni da za a rike ta a matsayin wani aiki na annabi amma da sunan tasawuf to wane ne zaka iya ce su kawo irin wa'innan abin da zai je maka gaba shine akwai adadi na malamai da yawa wanda dukkaninsu malaman sufanci ne wanda duka wa'innan wanda zan karanto su bayan manzan Allah ne bayan sahabbai to tabi'ai ne da tabi'ut tabi'ina da akalla duk wanda ka ji na faɗa sunansa anan yau barinsa duniya ma ya fi shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin. Hmm. Duk wanda zan kama sunan sa nan, wani kuma ya fi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu, wani kuma ya fi shekara dubu ɗaya da ɗari uku, wanda zan kawo sa nan dubu ɗaya da ɗari uku, duka za ka gani rasuwansu barinsu duniya, kuma su faye ne. Kai kuma da kake magana har yau ahalus sunna wal jama'an ka ce sunan ahalus sunna wal jama'an kanta. Ka kawo wani da sunan ahalus sunna wal jama'a wanda aka ce ahalus sunna wal jama'a ne ita kanta zaka sha wuya tukunna shekarun eh balle kuma ka ce da ka kamo da sunan salafanci salafanci babu ma wannan babu wannan wannan ba salafe ne salafiya kuma wai ka ce da ka kawo shi a zamanin da ya wuce shekara 700 babu ko ka ɗauko wani malami ka ce wannan malamin ba wahabi ne shekara dubu ɗaya babu wani malami wai ba wahabi shekara dubu ɗaya baya babu wani malami ba wahabi babu shi na kalubalanci wahabiyawan duniya kaf inda wanda ya isa ni zan kawo malaman sufaye wanda kowanne a ciki zan kama sunansa sufi ne shahararre a sufanci kuma duniya ta tabbatar da malami ne ta tabbatar da mai bin annabi Muhammadu ne kai da yawan su ma ibn taymiya da kansa yana koyi da su kuma sufaye ne mm. kuma kowanne a cikin su barinsa duniya ya fi shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya wani ya fi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu wani ya fi shekara dubu ɗaya da ɗari uku kuma ga su anan sufaye ne bari in fara kirga maka su daga cikin su akwai Muhammad ibn Wasi wanda ya bar duniya hijira na shekara dubu ɗaya yana shekara ɗari da ishirin da uku kawai hijira na shekara ɗari da ishirin da uku kaga barin shi duniya shekara yau shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu ne dubu ɗaya da ɗari kunar malikum da dinarin sufi ne barin shi duniya yau shi ma shekara dubu ɗaya da ɗari uku ne da wani abu da kusan goma sha uku wancan kuma wanda muka kawo muhammad ibn wasa barin shi duniya kusan dubu ɗaya ne da ɗari uku da ashirin da wani abu kuma sufi ne mhm. ga dawud ibn sayar abba'i wanda shi kuma barin shi duniya dubu ɗaya ne da ɗari uku shi ma Dawud ibn Nusair Adda'i dubu ɗaya da ɗari biyu da kusan tis'in ne Dawud Adda'i kenan wanda ya cikin silsila na tasawuf sannan ga irin su Fudail ibn Ayyad wanda shi ma ɗaya ne daga cikin shugabannin tasawuf barin shi duniya dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da wani abu wannan shi ma shehin sufaye ne sannan ga irin su shaqiq al-bulakhi al-imam al-bulakhi barin shi duniya shi ma dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu shekaru sannan ga irin su ma'aruful karahi wanda wasu na ce ma'aruful karahi ana ce ma'aruf al-karahi to shi ma'aruful karahi yau shi barin shi duniya dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in kuma shi ma shehin sufanci ne duk bayan annabi Muhammad suka zo sannan ga irin su abi Sulaiman darani shi ma shehin sufaye ne wannan abi suleiman darani yau barin shi duniya dubu ɗaya ne shi ma da ɗari biyu da wani abu bayan abu suleiman darani ga irin su bashirul hafi shi ma yau barin shi duniya dubu ɗaya ne da ɗari biyu da wani abu da kusan goma sha biyar dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha biyar ga irin su hatim Ibn unwan al-asam al-sakadi al-asam wanda shi kuma yau barin shi duniya dubu ɗaya ne da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari biyu da guda da guda takwas ai da guda da guda bakwai dubu ɗaya da ɗari biyu da bakwai mm. sannan ga irin su harisul muhasabi wanda shi Harisul muhasabi yau barin shi duniya dubu ɗaya ne da ɗari biyu da guda ɗaya Allah ce baki shehi shehin sufanci ne sannan ga irin su zinnunul misri zinnunul misri yau barin shi duniya dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da casa'in da tara. Hmm. Dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da tara. Barin shi duniya ake magana. Shek Nasiru Sunna. Bayan shi ga Sirri Ibn Mugallis a sikdi wanda Sirri sikdi shi yau barin shi duniya dubu ɗaya ne shi ma da kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da kusan shi ma da kusan casa'in da wani abu ne. Sirri sikdi kuma shi ma shayin sufanci ne da silsilar sa ta tasawuf. dukkanin su wannan tsakanin su da annabi bai shekara 200 ba duk kuma shaunan sufanci ne sannan bayan wannan ga irin su abi yazid al-bustami shehin sufaye ne barin shi duniya yau shi ma dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da tamanin da wani abu sirri sikdi ga irin su abu yazid al-bustami ga irin su yahaya ibnu mu'az ar-razi shi ma barin shi duniya yau dubu ɗaya ne da ɗari biyu shi ma da kusan hamsin ne hmm. dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in ne da kusan da biyu ga irin su sahal ibn abdullahi tusturi shi ma yau barin shi duniya dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da wani abu wanda wa'innan kalilan na kawo maka su sarki zaki duka dubu dubu duk wani malamin da ya ce maka shi malami ne idan malami ne yana so yi da da'awan tasawuf wannan wa'innan sun rigaye shi kuma tabi'ai ne tabi'ut tabi'ina ne hmm. wasun su ma ya kai ga cewa sun rayu a ɗakin manzan Allah kuma shahunan sufaye ne ba a iya ɗakin annabi suka rayu ba da ka iya cewa to ai yau ga kabarin ma na hannun a'a to su tare da matan annabi a ɗakin annabi Muhammadu kuma shehin sufaye Allahu akbar kai waye naka shehunan waye naka jagoran amma da an tashi magana wani zai bude maka ido ya ce maka ahlus sunna ahlus sunna ana brrr ko ahli sunna yake da an kare ana ce maka bimbas bumbas Allah ya kara mai yarda takalmin bumbas an gama ahli sunna kenan takalmin bumbas an ce ma ahli sunna ka sallama an dawo an ce ma ibnu taymiya an ce ma ahli sunna ka sallama an da an ce maka ibnu abdul hadi an ce ahli sunna ka sallama an ce maka albani waye ne ahli sunnan muna so mu ji sunan su duk wanda ka kawo su mu gani shin sufi ne ko ba sufi bane hmm. ka ɗauko mana bukhari za mu fito maka da ruwayoyin sufayi ɗauko muslim za mu kawo maka ruwayoyin sufayi duk littafin da ka ɗauko in na malamai ne to dole da sufa a ciki kuma wani ikon Allah hatta a shi'a idan ka koma za ka ɗauko za ka ɗauko gima-giman sufaye da shi'a suna suna tabbatar da cewa wa'innan bayin Allah ne in ka ɗauko kowane irin tafiya za ka ga sufaye ana tsarkake su a tafiyarsu saboda mukami ne kwaloluwan mukami wa'innan kaɗan ne daga cikin malaman sufaye kar ku ce sufanci yau aka fara bayani ai su a lokacinsu su ba sufa ake ce musu ba sufaye ake ce musu zan ɗauko littattafai da suka yi magana akan sufanci sama da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da kusan talatin ga littattafan da suka yi magana akan sufanci sama da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu littattafan da suka magana akan sufanci shekara dubu ɗaya baya littattafan da suka magana akan sufanci shekara ɗari tara kai ka kawo littafi ɗaya ne magana akan salafiyanci kowane malami ne kawo ya ce ga littafin ne magana akan salafiya wacce dai muke magana shekara ɗari bakwai babu shekara ɗari wahabiyanci shekara ɗari hudu baya shekara ɗari hudu kacal ka ce min wahabiyanci balle izala yar mu izala kai ka san cewa a filin kwallon jos aka ja ka buɗe ta a filin kwallon makarantar firamare wanda har yau mun sani mu ce ba ta fi mu ba izala kenan izala ba izala nake magana ba ina ma maganan wahabiyanci taimiyanci salafiyanci amma ana magana ne akan wannan tasawuf kenan idan kuma kace ahlus sunna ne za ka gaya mun sunanka mu duba ahlus sunnan wani littafi ne kawo ku nan muka zo da al-imam Abdul Kahir al-Baghdadi wanda muka karanta littafinsa yana maganan kan suwa ahlus sunna a nan sarki zaki kowa ya ji ka ji sunan wani wanda aka kawo ba sufi ba hmm, na'am ya ake kawowa in an kawo su a ce maka zalika fadlullahi yutihi man yasha domin mukamin tasawuf mukami ne na iyaka an kure an kure an kai karshe idan muka tsallake wannan daga cikin malamai tun a zamanin da domin muna magana kan wadi'u ilimin tasawuf wanda suka sanya ilimin tasawuf sai haka ba wai yau ne aka buɗe karambani ba yanda wasu suke nuna muku kamar ku ne sabon addini abun mamaki kowa ya sani sallan ku ga yanda kuke yi alƙiblan ku ga yanda take garuruwan ku ga malamai amma wai malamin wanda yau aka karantar da shi yau aka karantar da shi aka yi nakudarsa ba a haife shi ba an yi nakudarsa wai ya tashi ya kalli tsofin malaman da suka bar duniya shekara nawa wai kuma ya yana cewa wai sun zo da sabon addini kai addinin ka ina ka samo shi Wai nan abubuwan duk an yi shiru ba a karantawa sun ce muna karanta littafin mu gashi mun fara karantawa tarran da muka fara karanta littafin ta akida na ɗarika ban zuwa ban ce masu sufi in ce akida na ɗarika ga mai hankali a cikin karantarwanka ya fara ne tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ne farkon wanda ya fara bada ita wannan mun karanta idan mun zo kuma bayanin talqini na ce maka sarki za ka yi shela insha Allah duk satin da ya tabbata washe gari za mu yi talqini kai shela insha Allah za mu zo da hadisi yadda karara aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗarika ba da ɗarika. saka na maganganu ne da suna nan karatu ne suna nan mu mun yi shiru ba mu kai ma wani hari ba amma yau gashi mu ake hari ana tunkaho ana ce mana mu ne yan bid'a ka san abin mamaki abun mamaki wai maye ne wai yana iyo wai an ci masa hantan bera <laughs> maye fa wai yau yana ihu wai yau an ci min hantan bera kuma a cikin masallaci hmm. mun yi shiru sai zama ƙarya ta shigo gari da kirari yau ya kai ga wai musulmi sufi wanda su ne suka kawo musuluncin duk wani wanda ka zance musulunci ya je kaza babu wani mujahidi mutum ɗaya ba salafe babu ba mujahidi mutum ɗaya ba salafe kuma kakka kuskura ka kama sunan ibn abdul wahab za mu nuna shi da yatsa abinda baka isa kare wannan yatsan ba Eh? duk wanda suke garuruwanka in ka zance mujahidi ko mujaddadi duk wanda ka ji sufi ne duk wanda ka ji sufi ne ba a taba basalafe ba yaya aka yi duka wannan abubuwan aka ɓoye su yaya aka yi wannan abubuwan ba a faɗin su wannan tambaya ne nake roƙo duk wani wanda ke ɗalibi ko almajiri ba zagi ba cin mutunci yanda kwanaki mun zo mun yi karatu ko cewa muka yi ina malamin albani ilimin hadisi da har albani ya kai ya buga kirji ya ta buhari ya kafirta shi ina malamin wane ina malamin wane sannan me ya karanta menene ba a safin diraya menene ba a safin ruwaya wannan tambaya ɗaya ta sarki zaki ka sani ta ja tsinuwa ba iya ni ba har kai <laughs> me dalili <laughs> ita wannan abubuwa da yawa su ne mm. su suke a kunce musu aiki ba da irin wannan challenge din ba idan mun zo bude littafi za mu yi yanda wasu yan suka nema kawai far mu karanta wanda ya sanya wannan abin shine wane wane kaza mu wuce amma tun da an ce haka ne challenge ne wannan ku rubuta wa duniya shine shin akwai wani malami mutum ɗaya duk wani da'awar salafiyancinka kai shin a salafiyan izalawan kake ko izalatu ko izalatiri ko izalafo ko pipe dan sallama ɗaya kake ko dan sallama biyu shin a tafiyarka sunanka ba wahabiya ne ko ko sunanka ahlus sunna wal jama'a lid da'wati wal jihad ne ko ko sunanka ikhwan ne ko madakila ne in dai kana da awas sufaye ba su da wani kadami a musulunci to kai zo ka gaya mana waye shugabanninka gaya mana naka malaman dan mu sani cewa kana da wani malami wanda zamu bibiye shi muga sa ɗaya da naka ne amma wanda bai so ya cuce mu babu ruwan mu duk wanda bai soke mu ba mu sukarsa amma wannan dalilan da ya sa muka ce za mu buɗe wannan karatun mu haska toci wa masu zare mana ido da idan mage masu sa mana idan mage da daddare da sunan wai da mutane sai mu haska su da toci mu ce ashe mage ne saka abubuwa ne suna nan da yawa wannan tambayoyin babu su sarki magana na gaba shine littattafan da aka rubuta kan tasawuf sama da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu fa dubu da ɗari biyu fa akwai littattafai akan safo Wow. Jama'a ku yi hakuri network uh, gumala. malam. Uh, Babu littafi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wato kira ne wasu suke yawan yi. Eh, dan su dakatar da karatun hala ko karatun ya yi zafi ne to bari koma dariya yi sanyi. <laughs> amma muna dai samun ilimi a ciki sosai. To tambayar da nake so mu yi sarki zaki. Ga sama da shekara dubu, manyan yadda na faɗa. kuma akan tasawuf mm. kuma akan tasawuf malamai sama da shekara dubu sun yi magana akan tasawuf mun yi iya bincikenmu mu samu shekara ɗari hudu akan salafanci ba mu gani ba afwan wanda za mu gani a ce mana wannan salafiya ce ko salafanci ne mun yi iya bincikenmu mun yi kara kaina mun duba har jaridu mu ba mu gani ba wanda za a ce wannan salafanci salafiyanci irin wannan salafiyancin da ake yi a salafiyya al-mu'asara mun bibiya mun rasa littafin da ya shekara ɗari biyu ɗari biyu mai kyau zuwa ɗari uku da ya magana akan wahabiyya har yau babu yaushe suka zo a musulunci sai da musulunci shekara dubu da ɗari ɗaya kafin nan kuka fara sunan sunanku Bani magana da izala yayar mu wanda ita wannan bayanin izala yayar mu har yau ba littafi a kanta sai da musulunci ya cika musulmai suka kare sai sauran mu tukunna aka ba aka yi izala sannan kuma a ce su ne za su na challenging din mu kuma mu da muke da abun faɗi ba mu magana wannan karatun fitila ne fitila ne wallahi ba hari bane da hari zan kai karkashin wa'annan karatun wasu da yawa za su yi ihu saboda zan tona wasu abubuwan da bai kamata a tona ba amma na jalin zami ne na tsaya akan kawai na bayani akan tasawufu kar na kutsa in shiga ciki abu na gaba da mu ji sarki zaki malamai da zan fara kawo maka su suna nan wanda sun yi rubuce-rubuce sama da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya so dubu ɗaya da ɗari biyu kai har dubu ɗaya da ɗari uku har dubu ɗaya da kusan ɗari uku mun samu malaman da suka rubutu akan menene sufanci tun zamanin annabi fa tun musuluncin bata tsufa ba idan har da wannan ya kamata wasu su fito su ɗaga mana murya wanda su babu sunansu a musulunci ba su da suna wasu ko a 'yan bidi amma babu sunansu a kawari ma ba a kawo sunansu ba hmm. yau sabbi wani a ce wai ba madakile wani a ce ba kadan fare wani ba kadan menene a dinga kawo sunaye sabbi gagal ba su da tushe a musulunci mun sani la mushahata fil istilah ba mu da damuwa da sunan da ka ba wa kanka amma illar da ya sa muka kai maka wannan kwarzabar sunan da ka ba wa kanka ka tsarkake shi ka nuna duk wanda bai amsa wannan sunan ba ba musulmi bane shi yasa muka nuna wannan abin to abu na gaba kar na cika da magana da za mu dinga kawo littattafai littafi kaza an yi kaza littafi kaza an yi kaza wanda akwai littafin nan alluma na asirajin dusi shi kansa wannan littafin ya shekarar dubu da kusan ɗari ɗaya wanda ya kawo labarin alhassan albasari yana cewa wanda shi alhassan albasari yau fa barin shi duniya sarki zaki barin alhassan albasari duniya shekara 1334 alhassan albasari hudu. wanda shi ne muke maka maganan fa ya zauna a ɗakin matan manzan Allah tare da ita na yaron rasuwansa ne fa ke cewa 1334 fa da 34 rasuwansa ba haihuwa ba rasuwa amma mai alhassan albasari yake cewa ra'aitu sufiyan fi dawafi na zo dawafi sai na ga wani sufi shi kuma wanda yake rubuta magana alhassan albasarin nan yau barinsa duniya kusan shekara dubu ɗaya ɗari uku ne ai dubu ɗaya da ɗari da ɗari ɗaya ne Hmm. ba wai karatun yan bana bane yan bana bana gasasshiya ba su bane karatu ne ake faɗi na asalin tun tun ana karatu yace na zo dawafi sai na ga sufi daga cikin sufa yana da dawafi fa daituhu shay'an lam ya'khushu da na bashi wani abu sai ya ki karba me yasa na gane sufi ne yace ni ina tare da abin da ya ishe ni bana bukatan abin da zaka bani saboda gudun duniya a zamanin su duk wanda gana tsoron Allah na gudun duniya wannan sunan shi sufi sarki zaki yau na zaci ashe karatun mun dai tsayi ashe karatun ba zai iya tsayi ba saboda lokaci ba zai ba mu dama ba mun tabi akan wadi ilmi tasawuf amma in mun tafi wani sati insha Allah muna da karatu wanda zamu je mu akan su insha Allah kuma zamu buɗe abin da ya kamata amma ba dan haka ba da yau mun dan taba kaɗan akan abin da ya shafi wato a ismu ilmi tasawuf menene sunan sufancin Mm. waye sufi menene sunan sufanci Allah ya taimake mu wani karatun mu zamu tashi akan sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana na'am assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shai gaskiya da ban so a tashi ba gaskiya mm. <laughs> wallahi da kai na gaskiya kana magana ban so ya tashi so da gaskiya ka shiga into deep da gaskiya muke samun bayani kuma a zuciya ce alhamdulillah to jama'a mun ji kun ga mun fara very late in ba ka da shehi ya ci gaba da wannan karatu ya yi nisa sa insha Allah za mu tsaya nan mun tsaya nan kai da zaka kira ka make sure abin da zaka tambaya yana kan daidai abin da shehi ya tattauna saboda gaskiya ba ma sha'awa mu ga mun sauke shehi akan karatunsa da yayi shi sa mun bude layi kenan da za mu fara daukan a tambaya kola da kake kan tiktok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola a kan tiktok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ko dai mhm. kola za mu aje kama mu ɗauko sabo saboda ah, ba ma jin magananka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola a kan tiktok bari mu aje ka mu ba wani saboda gaskiyar magananka ba ma ji bari uku sabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola a kan tiktok sabo da ka zo wa alaikum salam wa alaikum salam sarki zaki Na'am, kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Abubakar Muhammad Gwanimi na mazaunin Lagos. To, mazaunin Lagos. To, Mala Abubakar daga Lagos kana tare da Shakman Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi. Malam muna godiya da karatu. Na'am. Muna godiya wa Malam Allah ya ƙara zurfin kwakwalwa. Masha Allah, Shak yana jin kai na hansa. ya tun da muka tashi muna ganin su sufaye suna da gudun duniya eh. kuma mun san cewa tsoron Allah shine gudun duniya ne tuntune wa'annan da ake yi akan sufanci ni ban taɓa jin wani ɗar akan sufaye ba amma dai karatuttukan da ake yanzu yana ƙara fitar da al'amura kowa yana ji ila iyaka ni kawai shawarar da nake so ba wa malam shi ne wani lokaci kar mu zama kamar su ya kuri a bismillah muna jinka abin da za mu yi to muna yi don Allah in kar muna kallon wasu. Na'am. Muna yi don lahirin mu. Saboda wani lokaci surutan da ake yi din ba daɗi ba daɗi. Dan uwanka musulmi ne za ka ci gaba da tona asirin shi kuskuren da bai kai ya kawo ba ko ma ba kuskure ba kai baka fahimta ba. Ka zo kana cin mutunci shi akwai abun kunya abun kunya abun kunya yayi yawa. amma wannan karatun da malam yake yi kamar defense ne a gare mu tun da gaskiyar magana shine da an kai lokacin da mu su baya wani lokacin ana magana shiru muke ba mu iya cewa ko amma yanzu muna iya tunkaho ko a ina mu fito mu ce mu su baya ne sakamakon irin wannan karatu Allah ya kare tsarkake zuciyar malam Allahumma amin amin ya rabbi Allahumma amin amin mun gode mun gode mun gode sosai kola mun ji daɗin addu'o'i da ya mana da shawari da ya bayar Eh, kuma muna ta roƙon Allah ikhlasi ko da yaushe kuma ubangiji shine dai masanin abin da ke cikin zuciya amma wato lamarin kamar yadda ya faɗa wato in banda wanda ya takale mu ba mu cika kulawa ba domin idan muka ci gaba da shiru to yanda suke shiri shine zai zamto karshe gaskiya ta rasa mataimaki to babu fatan haka Allah ya sa ko da yaushe muna cikin masu taimakon gaskiya Allah ya ce mana in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki gaskiya Allah zai taimake ku saka in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku menene ta hanyar taimakon gaskiya wallazi bi sirqi wa Saddaka bihi ulaika humul muttaqun Allah ka samu cikin masu tsoron Allah na'am assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga whatsapp wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh maulana sarki zaki ah maulana kola ya sunan ka daga ina ke kira <laughs> fita daga tilfoli Libya insha Allah. To masha Allah Umar kana tare da shehi na Sheikh Ban Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa barewa kan wannan layi. Ina gayar da Maulana tare da sarki zaki da sauran al'umma mutane. Allah ya taimake ka Mala Umar. Barakallahu fikum wallahi mun ji dadi muna cikin farin ciki da ba ma iya misaltawa fatan mu dai abu dai ne Allah ya sa ba za a daina wannan karatun kamar yadda aka daina sauran karatun kan ba. A ah, ai wannan karatu da shi ya shi da kansa. <laughs> ba zai bari ba saboda shai ya bubuga wasu point da wala Allah ina gani ba shai ka dai za sa kan faranti ba har da ni za <laughs> Allah ya ba mu iko Allah ya tsare mu Na'a, na'a, na'a. Godiya da muke godiya muke Allah mun kira ne dan mai fatan alheri kawai shi yasa muka kira Allah ya saka mu da alheri Allah ya tabbatar da Allah ya Mm. Eh. mun gode da wannan addu'o'in alkhairi Allah kuma ya ba mu iko na sabati ya tsaye da mu da yawa da ke uzuran ne wasu lokuta ba a shirya musu ba suke faruwa da eh. kuma eh, karattukan wasu lokuta in mun yi zafi da yawa to har yanzu ba a daina zuwa wajen manya ana ba su baki ba a ce Allah ku gaya musu su zan yi wannan abubuwan kaza kaza da Allah mu gashi gashi to wasu kuma da su kai wannan kukan kaga su ba sa shiga cikin hatsaniyar hmm. wasu kuma da a same su ma ba su san menene ake yin akai ba to amma da yawa wani lokacin an dan bada hakuri mu dan jalin zami mu gani kuma wa dai sake daga kai sai sa mu sake tada abin da za a tada amma wannan kamar yadda aka gani ta yaya mutum zai je ce a bada hakuri wannan karatu ne muke yi zalla mu karatu muke yi ba wai raddi ba saka muna yi don kanmu ne Allah ya taimake mu na eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok a ah, wasa ba kai ba tiktok tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok bari mu ajiye ka domin wanda ya kira duka ya kamata ce sirius ba lokaci assalamu alaikum mm. kola daga tiktok aha wa alaika salam kola ya sunan ka na ke kira salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola daga whatsapp in tiktok dan tiktok bari ma je ka alaikum salam sarki zaki na'am kola ya sunan ka na ke kira sunana ayuba abubakar daga ina kira daga plateau state jos so malam ayuba kana tare da maulana shekman nasir shek ado musa ta fawa balewa kan wannan layi kuma Nasir na musu addu'a mai addu'a kira ne kawai mai addu'a da fatan alkhairi ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi. Amin. Allahumma amin. Yawa da su su jarab su Allah ya riga ya turo su jarabawa ne ga yan izalan wannan zamani domin na fuskanci da malam da shehu abul fatai sun saka su a gaba sosai kullum maganar su ne wannan jahilai jahilai kuma kasar rayuwa kan mutum na ce wani jahili to ba mamaki mutumin nan malami ne ya saka shi a gaba. Hmm. Astaghfirullah. Addu'a da Allah taimake mu. Allah ya sa a kira da muke akan gaskiya yan uwa su fahimta. Wanda kuma kuskure ne gare mu Allah ya kare. Eh, mhm. Allahumma amin. Allahumma amin wa iyyakum. yawa muna godiya ubangiji Allah ya saka da rai Allahumma amin wa iyaku. san jima to mashi mm. ah, don Allah kai da zaka bugo ka kira ko kana jin wani waka ko menene ah, don Allah shi ka kashe mana wakan ko muka saulare ka pay attention kan kiran da ka kira ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa katu sarki zaki. Na'am kola ya sunan karge na ki kira? Sunana Ahmed Shehu daga nan Magadin Nijar. To a Malam Ahmad Shehu kana tare da Shakman Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi. mun bugo ne domin mu miƙa muku jinjina mu da jin daɗin mu da fata alkhairi da muke ma malam daga baki ɗaya musamman kai sarki zaki Allah ya saka da alkhairi tare da ku tare da ku tare da ku mu ma mu ne yan fara da ke nan jihar Maradi to masha Allah malam ne na'am na'am na'am muna godiya sosai muna biye da ku mafi yawa muna samun karatun naku bayan kun gama ne Allahu akbar ubangiji Allah ya saka da alkhairi amin amin amin Allahumma amin wa iyyakum mana ja gaba da jayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna godiya saki Allah da alkhairi kawai gaisuwa ce za mu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala kola daga tiktok Eh? Salamu alaikum kola daga TikTok. Kola daga TikTok, salamu alaikum. Ba na WhatsApp ba kai ba, ‘yan TikTok nake kiɗa doki, eh, ta kamar mace ce ta riga ka zuwa. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Kola TikTok za mu ajiye ki kenan ko? Ah, sunan kaman ah, ah, wasila ko? to dole ya kamata mu ajiye ki assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bar mu ajiye ta kola whatsapp assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alaikum assalam rahmatullahi ta'ala barkatu sarki zaki barka da Baraka. barka ka dai sarki kola ya sunan ka daga ke kira suna na abdul samiu adam ina kira daga kasan dubai amma almajiri na shi abdul wadud sisi ghana Allah To, radiyallahu anhu. To, masha Allah. A Mala Bisani, kana tare da Maulana Shekman Nasir kawai. Muna gaida Malam Nasir, muna mai murna, muna kara jinjina mai muna Allah kara azaka da karfin kwakwalwa. Amin. Allahumma amin. me zai fadi Allah ba shi katarin fadi. Amin. Kowane lokaci muna saulare kai ma sarki Allah. Mm. ka Allah ya kara maka lafiya da yawancin rai. mun ya rabu. Sarki shi na kira wani lokaci da ina so mu wani fira ban same ka ba da wani shawara ne amma da ka samu lokaci da zan kira ka personal mu yi wannan fira. Insha Allah, insha Allah, insha Allah. Da eh. kamar wani lokaci zan je kira zuwa gobe. Eh in Allah da zuwa gobe dai kamun ina gani around from 1 uh, p.m. ina gani na eh, lokacin Ghana. Ba damuwa, ni ma eh. lokacin kan na na fito wurin aiki na zo daga Dubai. All right, no problem. No problem, no problem. Insha Allah, shehu na ma kamar ina gani shi ma zai zo Dubai, Sheikh Man Nasir. Zai zo ya. Zai zo. <laughs> <laughs> Allah da mu ma nan zuwa da bakwai Rabiu goma sha biyu za mu yi maulidi Dubai in gama insha Allah. To ka gani to. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm. Eh. Samun shekara za mu yi gayyata. Ah dole ya kamata ya kamata ku yi kokari ku yi kokari ku yi kokari ku gaishe ku in Allah ya yarda. Eh. Masha Allah za mu yi gayyata. Masha Allah. Masha Allah. Ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kamar shi zai magana ko? jawabi ai alhamdulillah mm. kuma abinda za mu ce shine mun yi murna kasancewar yan uwanmu a kowane kasashe mm-hmm. ba su bar abin da suke kai ba na farko abin aka ɗaura su na karantar da mutane kaunar manzan Allah Allah kasuwanci ko wani aiki duk bai hana su ba to kaga wannan abin farin ciki ne wannan yana nuna mana cewa duk yanda mutum zai je cikin yanci zai je cikin cewa zai haɗu da yan uwansa su bauta wa Allah tare sabanin wanda zaka ga wai malami ne amma kawai ya ce duk musulman da suka je waje yan iska ne kawai saboda yana da hasadan shi bai je ko ina ba yana nan kawai yana zaune akan dutse yana tashancinsa amma ga yana zagin kowai wani musulmi kawai in ka bar afirka kai dan iska ne bai ware ba wanda idan ya je can amerika ko kuma dubai din ko germany zai samu wani wanda ya fi shi gemu in ma gemu yake magana balle shi dama ba gemu yake da shi ba to ka akwai abubuwa da mu alhamdulillah Allah mana dabdi bayan da zamu yi mu zagi gari guda ka zagi ƙasa guda kawai idan kana Najeriya ka duba kaman kasan Nijar ka zage su ka ci mutuncin su ka ci fuskar su kawai menene wai kai wani irin da'awar jahiliya ce Allah ya kiyaye Allah sauki Allah tsare mu muna gaida mutanen mu na Dubai ga baki daya da sauran kasashe na Emirates da sauran kasashen musulmi baki daya na'am Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki. Na'am kola sunan karge na kira? Na'am suna na baba na kira daga nan jihar Gombe. To masha Allah baban malam baban gida kana tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ta fa balewa ka wannan layi. Ah ya Sheikh ina Almajiri. Almajiri. Ba ga Sheikh. Yana jira amsa. Hmm. Allah sakawa malam da alkhairi kuma Allahumma amin wa iyyakum Allah na ƙara wayar wa mutane kai sosai akan shanoni da yawa da kuma irin wasu abubuwa da wasu suke ɗaukan shi fahimta ne daban sai malam yake biyo su daki-daki yake warware wato Allah ya sakawa malam da alkhairi. Eh, amma cikin magana da malam ya yi ɗazu akan wannan magana na masu zama a wani ƙasa to sai na ji kamar wasu na ce an ce kamar hadisi ne aka karanta eh, a ya wani kola suke zaune a can kola ah, yi magana bayanin sa da muhimmanci sarki eh? bayanin sa da muhimmanci ya karasa ya karasa eh da wannan maybe amma ba masu a sauki ga kan karatun ka ne malam eh to gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ne muhimmanci awa daya hmm. Gaskiya ne. Eh, da ana ko Wannan gaskiya ne. Eh, amma to Holland. gaskiya ne. Eh, gaskiya ne wannan gaskiya ne kara Eh, gaskiya kar a soka tafi, kar a soka eh, tafi kola. Wani karatu ne daban. Eh, na fahimta kar a soka tafi. Eh, eh, na gode. Amma wata randa mu zo mu tattaba ta. za mu ga yadda za a yi insha Allah. Mm. Insha Allah. Mm. Allah. Allah ya sa alkhairi to muna gode mun gode mun gode amin amin amin amin amin amin to ah, jama'a ku bar mu doki kira biyu shi mu bari na ya huta ku ya hakuri assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga kira muhammad sani daga qatar To, Malam Muhammad Sani, kana ta da Shekman nasa shekaru sa ta fabulewa ka wannan layi. Masha Allah, ina ga da maula. Ya ka lafiya da shi, wai da Allah ya kare lafiya. Ah. Allahumma aminu iyakum, Allahumma aminu iyakum. Eh, to, masha Allah, shehu na jinka. Wallahi, muna jin daɗin karatu. Eh. Kola ya kuri kai sai ya ba kai muke bari ɗayan ya kare shi kai magana ya kuri. Eh. Muna godiya da wannan zamanin ga da Allah ya nuna muna. Na'am. a da manyan malumar mu shaida a zage su su yi hakuri su yi shiru ko da mun zo mun tambaya mu ce mala an ce kaza su ce a kyale su kawai ko ko astaghfirullah azim <laughs> alhamdulillah wallahi malam karatun da kuke yi alhamdulillah da wani wuri ma za mu shiga muna tsoro ma mu rika tasbih eh da ana mana wallahi muna tsoro saboda ana <laughs> don wai mushrikai kafirai wane ne amma alhamdulillah karatun da ake yi yanzu ya wayar da kan mutane kowa ya fahimta ah. alhamdulillah wanda dai bai fahimta ba shine bai fahimta shine bai so ya gane ba mm, amma mm. alhamdulillah muna godiya ubangijin Allah ya kara muku lafiya ya kara muku Allahumma amin wa iyyakum amin wa iyyakum Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa alaikum assalam mun gode da addu'o'in alkhairi mun gode wannan shajja'awa Allah kuma ya sa kyakkyawan zaton da ake mana ya tabbata cikin mu da ku baki daya inda ka roƙa mana alkhairi kuma Allah ya ninka muku abin da ya mana na'am to jama'a ku hakuri kira na ƙarshe kenan zamu dai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalamu ta'ala wa barakatuhu sarki zaki barka ku da haka barka kare kola ya sunanka daga ina ke kira ina kira daga nan ne a mai Nijar. eh ya sunanka sunana Isa Haka To da fata sarki zaki. Masha Allah malam Isa kana kana tare da shekaru Man Nasa Shekaru za ta Tafawa Balewa akan wannan layi. Ina kai gaisuwa ga malam sako na isa inda ake so sosai Allah biya su mu duka. Alhamdulillah. Masha Allah. Allah ya na kai gaisuwa ga malam. Amin amin. Malam yana ji. Na kai shekara biyu yana da sarki zaki yau ɗaya na samu na yi magana da malam. Mm, mm, mm. Allahu akbar. Allahu akbar. Na masoyin ku ne daga nan ya mai nishiyar. Sako har da ma ba su jin Hausa sosai suna bai suna fahimta abin da ake kwari. Na'am. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Dabar ma ne sosai nan ya mai lallai eh, awwaluhum hausa wa ahalu zurma in ji ibrahim amin amin amin amin amin amin amin mun aka ce na Allah ne sarki zaki sai an yi hakuri a sarki zaki sai an yi hakuri A wannan ya zama dole, hakuri ya zama dole. Ita hakuri da masu abubuwa je haka za a yi ta A in ji in ma Nasir wai ci gaba ne. Eh wai duk abin da za ka yi ba su ka ciki wato ba ba ci gaba. Amma ga gaskiya Ci gaba. <laughs> Gaskiya ne wannan. Imam Al-Busiri na ce lauya masu nudaru. Ni dan maradi ne na zo ya mai ne nema. Eh. Na'am. Eh, dan ne amma ina nan da yake mai mutanen sun yawa cikin su amma suna fahimta to masha Allah a cikin tijaniya ke da matasan ga wallahi sarki zaki masha Allah ai in zaka ji kuma almajiran su bude baki zaka yi mamaki kace ah To. Sosai ma akwai wanda da yake kusan wuri guda muke da shi wurin aiki kullum sai ya zan kin magana kansu. Ce to baiwa ce ta Allah lokacin da kuke mana mu ma kenan yanzu lokaci yayi sai ku hakuri. Masha Allah mun gode maka sosai kola. To daga can oke na gode sosai Mun gode. Ah, dala na ce wa malam ah, don Allah ga mutum ɗaya na ga ya kira kan direct ya daidai kan layi na manta da shi. Shi kawai zai magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum assalam. Na'am kola. Abubakar daga Abuja. To Mala Abubakar daga Abuja kana tare da Sheikh Mahmud Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa kawai wallahi. Ina muku barka da warhaka da babban malamin. Barka kari. Majiri. Majiri. Allah ya kara muku karfin gwiwa. Amin. Allahumma amin wa iyakum. Da wannan istihadi wajen fahimtar da al'umma. Amin. Allahumma amin. Saboda bayani na anan saboda na lura mutanen nan. sun dage wajen kazafi da sharri da kafirta al'umma wanda ka gan an yi shu eh, eh, eh muna jika eh muna jika kola na ce sun dage da kazafi da sharri da kafirta al'umma eh gaskiya ne kawo shubuhoyi suna gaya mutane don da wallahi ni da nake sauran wani abin sai kai zaton gaskiya suke faɗa Mm. sai daga ƙarshe in ka bibiya sai ga ashe shigoyi ne kawai cika wa mutane mm. sai a ce maka ah, shehu ya ce kaza akwai wani program ɗin su ma da na bibiya na ji wani ya ce wai shehu ya ce wai da annabi da kafiri wai duk ɗaya ne eh? to sai aka ce mushi to faɗo faɗo inda abin da shehu ya ce to a nan sai da ya fara bayani sai yake cewa da kafiri da musulmai sai malamin ya ce mushi to ai wannan abin da Allah ke nufi ai halitta ake nufi ba wai ciwon daraja ba ne. Mm. To gaga sai su dinga ka irin wannan shigoyin mutane in suna yi sai a zaton gaske ne. Mm. To amma dai alhamdulillah malam saboda ga karantarwa dai kan muna fahimta. kuma ana karuwa sosai. Allah ya kara muku karfin gwiwa. Amin. Allahumma amin wa iyakum. Allah ya ba ku kariya da kai da sai. Allahumma amin wa iyakum. Allahumma amin. Yawwa ta shi lafiya. To mun gode, mun gode, mun gode. Allah saka. Masha Allah. Wallahi jama'a ba za mu da kira ba kun koya kuri amma shayi zan kuma sake akwai wani bawan Allah da muke karatu kwa da ke ce wai shi ya kawo mutane guda guda hamsin a nan amma in suka zo duka sha doki layin su bismillah sarki amma shi ba dokan nasa bismillah sarki ba komi salamu alaikum ba eh. barka ga dai bawa Allah so bana so rigiman ka yau shi yasa na dauki kiran ka nace ah, bana so rigiman ka wallahi yau ma na kawo daya a ah, yau ma ka kawo daya hamsin da hamsin da daya ke na mutane daga kawo yauwa na zo Fatakwal yau eh. na zo Fatakwal yau sai ina ganin wani wani wa'azin Sheikh Abdul Fatih yana eh. gani a cikin shafinka eh. kawai sai wani ya tambaye ni ya tambaye ni ya kaza kaza da ta wannan mabiyin mu ne sama da shekara goma muna gani nan eh. sai na sa shi amma ya ake kake ke sa mutane cikin shafin mu saboda kawai abu guda iri kawai ni duk inda dai kawai abin da musulunci yake hmm. kawai ina tare da wannan wajen Allah saka wa hmm. amma ni abin mamaki in kasa kuma kana kirgawa yanzu ka kawo hmm. mutane hamsin da ɗaya <laughs> kana tare da maulana shagwan nasir hmm. ina gaida shehi da shai yana jin kai yana gaida sa yana jin kai na amsa Na. sarki ina tambaya ba baka sa wannan shed ba ka tura mu nan man shed ba ko baka tambaye shi ba ne. oh in mun gama ka kira ni zan tura maka to babu da amma ina gaida malam ina gaida malam malam yana ji kawai mun gode sosai mun gode jazakumullahu khairan mun gode Masha Allah, mun gode, mun gode. To jama'a ba za mu ɗauki ba ku ya shai zai muna talike muna jiya shi. Bismillah. Ah, akwai maganan da wai da za ake yi na ce lauya masu maganan al'imam al-busiri eh. lauya masu nudara hunun minan nari lamakhtirar linni darar sila'u wai irin jarabawa da ake gani ko zage-zage ko cin mutunci wannan duk wani abu ne wanda kamar wuta ce da take sa gol ya haske imam al-busiri ke cewa ya shi yana yi ne game da zatin ma'aiki annabi sallama ya rayu a garin makka mahassada makiya masu kyara masu kaza dukkan annabi dukkan halin annabi duk mutuncin annabi duk kawaicin annabi amma an samu wanda za su zage shi ko su yi batanci ko wani abu ya ce to aikar ku damu ita gold diamond da wuta na cutar da ita da me diamond ba zai sa a wuta ba dan na san data narki amma saboda ya san kyau take kara mata sai ya kai diamond din da kansa cikin wuta dan ta yi haske ta yi yanda take so ya molda ta yanda yake so to Allah subhanahu ta'ala da yawa in yi al'amarin sa yakan kirkiri wutar da za ta dafa wannan al'amarin to wannan wutar in ma ta zo daga maki in ma ta zo daga masoyi duk tana iya faruwa ta zo saka a matsayin mutum kullum yana duba wanda suke zage-zage masu cin mutunci wanda suke batanci kamar yadda nake ganin sarki kana yi da wasu yara makamantansu wasu bararru ne gujaddu ne wanda an shaƙe su da ilimi sai suka rasa da su yi zagi ka san an ce zomo bai fushi da makashinsa sai maratayinsa to do ana samun irin wa'annan da wasu ba wai kai suke zagi ba haushin da suke ji shine karatuttukan da ake irin wannan ne ba su so a yi da wani za mu je wajen shi ma mu ci gaba da yi to za su kuma ce masa munafiki ko wasu abubuwa kalamai mafiya haka to abin da kai na haƙuri da juriya Allah ya kara maka haƙuri da kuma dukkanin yan uwa da suka dakata suka jure wajen wannan tsayuwa da sai an kai wannan addini yadda ya kamata sai an kwato wasu daga bakin kuraye to Allah ba mu iko da mu baki ɗaya ba mu ikon ɗabbaka abin da muke karantawa ya tashe mu karkashin tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah a cikin tafiya na sufanci din nan yawan zikiri irin na sufaye gudun duniya da tsoron Allah da takawa wannan duka muna fatan sa yan uwa ko muna kiran su fahimta sufanci ba wani abu ne sabanin musulunci a musulunci idan ka samu step by step ne wani yana step 1 ne wani 3 ne wani 5 ne wani 6 ne wani ya kai 7 wani ya kai kuma step 9 wani ya kai 11 wani kuma ya kai 14 to idan ka kai kwaloluwan mukami a nan ne ake samun mukamin sufaye domin su sun mai da koman su zuwa ga Allah to kada mu yi wasa mu haƙura mu tsaya mu bi wannan gwadabe in ba za ka bi ba to ka yin kari wannan karatun da muke kamar yadda na faɗa na ɗau alkawarin yin sa Allah kuma subhanahu ta'ala ya dafa mana ba wai muna yi ne a matsayin raddi ba kariya ne muke amma kuma raddi ne domin wanda ya karya in mun zo bayani kaga da shi zai ga an karyata shi wanda suke mana karyare suke nan ba mu san komai ba to ba mu san addini ba mu sabbin shiga ne su har yanzu yanzu muna neman waye ne ma waye magabacin su kuma muna roƙon wannan tambayar ta dawwama musu har tashin kiyama ba wanda ya isa ba da amsar ta muna tambayoyi sun fi dubu a kowane babu in mun shiga wanda za mu yi tambaya tambaya tambaya wanda ba amsan su saka muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace amin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa masir rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار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 karfe tara da rabi muna da babban mukabala babban mukabala da zai zo tsakanin shek malam musa yusuf asadu sunna da kuma shek malam dahir ci gaba da wannan mukabalan suna na uh, niƙawar misiyar auren misiyari kaman kanda a baya shek malam musa yusuf asadu sunna ya yi zaman mukabala shi da shak sidi bashir akan auren mutu'a to yau a gobe in Allah ya mu ranar lahadi karfe tara da rabi za mu zauna da kuma shak malam musa fasa da sunna da kuma shak malam ɗahir ci gaba da wannan aure na misiyari in an ce auren misiyari bi mana matar da za ka aure ta ta yafe maka komai kamar kan da ka san dai wa auren muta za ka yi ka auri mace a cikin bimana tsakanin kai da ita ka aure ta na awa ɗaya ko ka aure ta na wata ɗaya ko na sati ɗaya kai kan da kake so ne to haka kuma akwai auren wai da 'yan shi'a ke tuguman 'yan sunna da cewa auren misiyari Allah kai mu gobe kai da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh